Sashen Hausa na Studio ya so gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin uku ga watan Janvier na 2022. Isaka Isaka ɗan kokowar jihar Doso ne zakaran 'yan kokowa na ƙasa a sakamakon gasar cin takobi karo na 42 da ta kawo ƙarshe jiya a Yamai. a cikin wannan shiri muna tare da hira wato daraktan fasaha na kokowa game da abubuwan da gasar ta kumsa farashin sandar biredi ya karu a waɗansu gidajen sarrafa biredi da masu saidawa a yamai dokar ƙasar nishiyar na tilasta hukumomin koli su bayyana dukiyoyinsu muna tare da cikakken bayani a rahoton musamman na wannan shiri. sabon nau'in cutar corona mai suna omicron da aka gano a ƙarshen watan disambar wato novambar na 2001 a ƙasar afirka ta kudu ya iso ƙasar nishar a cewar taron majalisar ministoci na 30 ga watan disambar na 2021 a wani taron manema labarai a ran 1 ga watan janvier na 2022 ministan kiwon lahiyar al'umma dr iliyasu idi mai nasara ya sanar da cewa an gano mutum 27 da suka kamo da cutar nau'in omicron a cikin wato karshen a cikin makon karshe na watan desambar ministan ya kara da cewa wato shigowar wannan nau'in ce ke sanadiyar samun hauhawar adadin mutane da ke kamuwa da cutar corona a nijar wani hali da ke da damuwa in shi ministan kiwon lahiyar tare da tabbatar da cewa ƙasar nijar ta ƙarfafa matakan lura da wannan cuta. al'ummar kasar nishar baki daya ta ɗauki harami a maraicen shiya albarkacin karon karshe na kwambular cin takobi na 42 da ta hada ɗan kokowar doso da wato na maradi a hilin kokowa na yamai karshen ta isaka isaka na doso ne ya lashe takobin kasa yayin da aibo hassan ya sama na biyu olivier asogbavi ya halarci wasan inda ya tattauna da wasu 'yan kallo kamar haka Ni na dosa ne da farko dai muna gode wa Allah da ya haɗa mu a nan mun gode wa Isaka Isaka da ya ɗaga sunan jihar mu ta doso. Allah ya kare shi. Ina yi wa Isaka Isaka matukar godiya. ji daɗin haka ba gaskiya amma duk da haka isaka isaka ya cancanci wannan takobin ƙasa abin ya yi kyau sosai an daɗe da ban halarta ba saboda bani rayuwa a ƙasar nijar amma wannan shekarar allah ya bani damar halarta duka ne 'yan kokowa gaskiya sun yi bakin ƙoƙarin su musamman na jihar tilbiri gaskiya abin nishaɗi ne in aka ci a ɗauki wani ƙwallo ko wani abu ni na fi son kokowa sai kuma abun takaici ina rayuwa a turai bani iya ganin komai da komai abun ya ya yi kyau ina farin ciki gaskiya wannan kwamfular da aka kammala jiya na tattare da abubuwa na daban a bangaren 'yan kokowa da ma na 'yan kallo kamar yadda malam barka akoda daraktan fasaha na kokowa ya shaida muna A wannan shekara akwai matasa da dama da suka mai gurbin tsofaffin 'yan kokowa kuma waɗannan matasa sun zo da niyya sosai. Kokowa ba takobi ba ne kaɗai, kun ba kofi ba ne. Mutane sun nuna ladabi. Burin gwamnati shine na haɗin kan 'yan ƙasa da kwanciyar hankali. Wannan shekara saɓanin sauran kwamɓaloli ana iya cewa ya yi sosai. Ta ɓangaren alƙalanci cikin ƙorafi goma sha tara biyu kaɗai ne alƙalai suka rasa sun ce nasara goma sha bakwai. Abu na daban na wannan takobi kwata final bisa hudu da suka rage akwai uku da ke cikin kungiyar kasa bisa biyar da aka kai dakar kuma a kwambalar karshe maya 'yan kokowa biyu ne suka yi karawar karshe a karshe kuma wanda ya lashe takobin zinariya a dakar gaban kowa gaban 'yan senegal cikin rukuni kuma shine ya lashe takobi daga fannin kokowa motsa jiki wato sai fannin wato eh, abinci a kwanakin baya bayan nan ana fuskantar hauhawar farashin sandar biredi a waɗansu gidajen sarrafa biredin da wasu masu saidawa ɗaya-ɗaya a yamai masu ba da sarin burodin sun bayyana cewa hauhawar farashin garin halawa a ƙasashen waje shine sanadiyar wani hali da aka fuskanta. Buredi na cikin aunin bukatun mutane, saboda mutane na cin buredi yana ɗaya daga cimakarsu. Ina ganin ba ta haka kawai ba kai tsaye ya kamata a ƙara farashin buredi. Kamata ya yi a yi shawari tukun. A bayyana ma jama'a dalilin ƙarin. Shin an samu hawan farashi ne ta fuskar saye da saidawa na ƙasa da ƙasa ko a nan gida ga garin hulawa? Farashin lantarki ne ya ƙaru, ma'aikatan ne suka ƙaru, dukkan wa'annan abubuwan. Biredi ɗaya a ƙasar Nijar a dala hamsin ko hamsin da biyar a waga shekara da damana ba ta ba l'année où on n'a pas produit Tun ranar 31 ga wata farashin burodi ya karu amma ina ganin a Nijar ya kamata a sa tsari a mai da komai bisa hanya domin akwai sashen da ke daidaita farashin kaya a bangaren wasu ma'aikatu. Ya kamata a daina ba kudin burodi bane kadai suka karu na komai ma ya kara matsalar a Nijar idan wani abu ya kara kuɗi ko ma ya sabko kasa ya dawo ga tsohon farashin shi amma zai ci gaba sabanin haka. ayyukan noman rani sun soma a hilayen da aka gyara domin hakan a jihar difa shugaban ma'aikatar unaha ya bayyana cewa domin samun kyakkyawan sakamako a matsayinsa na mai kula da hukuma wato na ma'aikatarsa na taimakawa manoma wajen aikinsu na cikin gonaki sabiu ibrahim ya yi wa gidi abdulrahman ƙarin haske Par rapport aux activités de contre-saison, certains da ayyukan noman rani wasu manoman sun fara musamman ma a bangaren lada a bangaren CBLT amma ba a da halin manoman da suka fara waɗannan ayyuka domin sai a ƙarshen wata ne ake rahoton wata. Mun shirya kiran dukkan manoma a ƙarshen wata mai zuwa domin sanin hakikanin gaskiya matsayin aiwatar da kamfe kan wuraren noman gandari a mataki na biyu. Muna nan muna taimaka manoman wajen wajen yin zaɓi a lokaci ciki har da lokacin da ya dace wajen haɓaka noma da kuma bisa dabarun da za a aiwatar a lokacin girman ƙarshe. har yanzu muna a jihar ta difa inda mazauna garuruwan barwa da garin dogo waɗanda ba da jimawa ba aka maida su a garuruwansu sun sami kyautar kayayyakin noma daga shirin kula da haɗin kan al'umma na Nijar a ran Alhamis da ta gabata. Abin tuni shekaru biyar kenan da mutanen suka bar ƙauyukan nasu a dalilin rashin tsaro. Arimi Mustapha mataimakin shugaban majalisar shawara ta jihar Difa ya yi ƙarin bayani a shi da Musa Mani. conformément à l'appel du chef de l'État. Et... Dangance da kiran da shugaban kasa da gwamnati suka yi na tambaya da a tallafawa al'ummomin da cikin son ransu suka komo garuruwansu na ainihi. To bisa wannan kiran ne a maraicen yau muka samu karɓar taimako na injinan jan ruwa 100 buriyeti 100 kurar shanu 100 injin fesa magani 100 da kuma felulluka domin baiwa matasan karkara karkarar da suka komo garinsu damar samun ayyuka na su ɗau yaunin kansu da kansu. Muna jaddada godiyanmu ga hukumar karfafa zaman lafiya PCCN na kasancewa ɗaya daga abokanan hulɗa da ya kawo tallafi ga al'ummomin a fuskar komawarsu cikin garuruwansu na ainihi. A Yamai a bana idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata a daidai wannan lokaci ana fuskantar karin farashin cawa da na zana. Abokan aikinmu sun zagaya a wasu wuraren sayar da waɗannan kayayyakin na birnin Yamai inda suka yi hira da masu wannan sana'a akan wannan farashin. Wanda yake zamne a nan ba zai iya san yadda lamarin ciyawa yake ba. Bara a daidai wanga lokaci za ka ga dukkan wanga labarin mun cika shi da ciyawa. Daga nan ne ake gano ciyawar ta samu. Mafarin karancin ciyawa shine ruwan damana da bai isa ba. Muna dab da shigar ɗari da zaran ya wuce tsadar za ta samuwa. Diba kan harawar wake yanzu akwai waɗanda muke sayarwa ɗari da hamsin. Mun samu jika kuma muna sayarwa. Wasu ba mu ma kuma samun su a 150 ɗin sai mun saya a jikka. Bara war haka ban mu soma sayan kai ba a jikka sai dai 150 zuwa 160. Zanaki bara war haka ana kawo su mutum na iya saye yadda yake bukata saboda yana shigar kaka ne da da zuwar ku kawo yanzu za ku iya ganin tarko biyu zuwa uku suna zuwa idan zanakin suka samu ana kawo su ne su tarda mu mutum ya saye zana daya a jikka ko jikka da hamsin wallahi yau idan ka gansu cikin sa'a ne za ka sami zana a ɗari uku. har-haren kungiyoyin masu ɗauke da makamai a jihar tilibiri sun janyo wato rufewar makarantu a waɗansu yankuna kamar gundumar sayi inda aka lissafa makarantu 42 da aka rufe a ure gelajo sannan makarantu 12 a tammu ma'aikatar kula da ilimi a gundumar sayin ta bayyana cewa samar ɗalibai 3,600 da suka hada da yara 'yan mata 1,700 suka rasa hakkinsu na neman ilimi sanadiyar matsalar tsaro ta hakan malaman makarantu saba'in da hudu da suka hada da biyar na sakandare an watsa su a cikin yankunan karamar hukumar sayi da kuma tilibiri a cewar mashiyar. ruga sarkin makiyaya da garso mai kula da tabbatar da gargajiya mukammai ne na cikin al'ummomin hulani a Nijar. Hassan Murini ruga na Hamdullahi a jihar Tilibiri ya yi wa Adama Dawaki karin haske. Idan aka ce rugga shine shugaban garso cewa da mai kula da makiyaya. Duka abin da ya shafi hulɗa tsakanin makiyaya da hukumomi da sarakunan gargajiya da sauran ƙungiyoyi waɗannan sai an bi ta hanyar rugga. Garso shi yake kula da duka hulɗa tsakanin makiyaya da duka abin da ya shafi kiyo. Misali ya kamata ya kula kowane makiyayi kullum idan zai je kiyo yana da kyau ya riƙe wuƙa da abin wuta cewa da ashana da ruwa saboda dabba tana iya faduwa idan ba wuka dabba tana iya yin masa haka ma idan ba wuta kwana biyu kwana uku naman yana iya ɓaci kuma idan ba ruwa kuma yawan mutane ba sa iya rayuwa har ake kawo musu ɗauki. Gidan rediyo da talabijin tambara mai hulɗa da studio Kalangu ya gudanar da shagulgulan cikar sa shekaru 22 da kafuwa a ran Asabar ɗaya ga watan Janairu a nan Yamai. Kafar watsa labarai ce da ke akidar ɗaukaka mace da kuma yara ƙanana in shi Fatima Hamidu, wakilar babbar daraktar kafar watsa labaran. La radio Tambara a vu le jour le premier Gidan rediyon Tambara an kafa shi ɗaya ga watan Janairu a shekarar 2000 a garin Yamai, kuma wani shiri ne na wata mace uwar gidan Ambali Hauwa Abdu. Shi kuma gidan talabijin Tambara an kirkira shi a shekarar dubu biyu da goma da farko ana watsa shirye-shiryen ne a jihar Yamai kawai kafin a samu watsa shirye-shiryen a dukkanin cikin ƙasa tare da zowan TNT a Nijar. Gidan rediyo da talabijin na Tambara shine ƙungiyar 'yan jarida ta farko wa mata a ƙasar Nijar. Layin editan Tambara kuma Machine, Fifi Tamata, Dayara. yara. La promotion de la femme et de l'enfant. Sai sai rahoton namu na musamman a game da batun gudanar da jagoranci na gari kowace shekara hukumomin koli na jamhuriyar niger ya zama tilasta bayyana dukiyoyinsu da sauran wato albarkatunsu a kotun lissafi rashin mutunta wannan doka na janyo hukunci kuma duk wani jinkiri wajen yin hakan na zama sanadiyar azawa mutum tara kamar yadda malamin shari'a ahmadu hassan gello daraktan zartarwa na kungiyar mai zaman kanta tri niger ya shaidawa balkisa hamidu Fuskar shugabanci na gari ana shawartawa manyan mahukumta da su bayyana dukiyoyinsu a ina kuma ta yaya ya kamata ka bayyana dukiyarka. A kwamitin lauran kuɗi ake gabatar da ita shine babban kotun lauran kuɗin ƙasa ba kotu bane kamar sauran kotuna kwamiti ne na lauran kuɗi alƙalai ne ƙwararru ga lissafin kuɗi har zuwa yanzu dai ba wani shimfiɗaɗɗen zane a rubuce amma game da tattaunawar da muka yi da shugaban zaure na hudu akwai wani tsari da ake nan ana ingantawa wanda ke hannun gwamnati domin domin a amince da shi wanda karara zai shimfiɗar da yadda za a bayyana sanarwar dukiyar ra'ayin dai shine a samu sabuntawa daidai da lokaci akwai bukatar ba da bayani kulawar dukiyar hakan zai ba da damar a kowace shekara a wallafa rahoton laron don a ga yadda mahukunta ke kulawa da dukiyar ƙasa shin wannan sanarwar cikin sirri ya kamata a yi ta ko a bainar jama'a sanarwa ce da ake wallafawa ga dukan jama'a misali wallafa rahotannin kwamitin lauran kuɗi abu ne da da ake jiran shi tare da mayar da hankali sosai fiye da sanarwar sakamakon zaben shugaban kasa Halaliyar wajibi ne na a san wa'anda aka ba jagorancin kulawa da dukiyar jama'a yadda suke kulawa da dukiyar. A Faransa wani babban al'amari ne haka zalika a nan ma ƙasar tamu. Rahoton ana gabatar da shi ne ga shugaban jamhuriya, shugaban majalisa, ana kuma zayyana shi a shafin yanar gizo. Kanan a ajiye littafin harabar kwamitin. Da wannan littafin ne jama'a ke gabatar da koke koken su don a gyara kaza a daidaita kaza. Allah. Shin akwai wani hukunci ga waɗanda suka ki bayyana dukiyarsu? Wai kwa doka bisa batun lauran kuɗi ta tanada hukunci a kai. da farko game da lattin da za a sawa jika hamsin ne a kowace ranar lattin da za a yi kuma lokacin da aka ki ba da sanarwar babban harabar kwamitin zarwan na iya kai karar wa'anda suka sa taurin kai hukumar hukumtawa za ta kula da batun to amma hukumar kwamitin lauran kuɗi ba ta kai hari sosai hakan domin a baya bayan nan ma kwamitin ya gano da akwai wasu magabata da su sanar da dukiyarsu ba amma ba abin da aka yi to in aka wallafawa jama'a 'yan ƙasa cikin tsarin tafiyar kungiya kamar su kungiyar kare kare haƙƙin ɗan adam da ke sa ido ga batun jagoranci ko kuma hukumar alsiya kai har ma babban alƙalin ƙasa saboda shi idan ya lura da an yi laifi yana iya sanya ƙara kundin shari'a ya zayyana cewar duk wanda ya samu masaniya akan taka doka ya kamata ya fallasa batun ga babban alƙalin jamhuriya ƙarshen shirin kenan a huta lahiya